ci gaba da fafata da ake yi a fagen kwallon kafa bangaren gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekarar 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na biyu a jiya an gwabza a rukuni hudu ga kuma yadda ta kaya a rukunin a manchester united ta samu nasara kan benfica da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta csk moscow na kasar rasha ta doke basel a gidanta da kwallo biyu da daya a wannan rukuni dai manchester united tana jan ragaman da maki biyu sai basel tana mataki na biyu da maki shida csk CSK na kasar Rasha tana mataki na uku da maki shida Benfica tana mataki na hudu ne ba tare da maki ba yayin da rukunin ba kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ajiyar ta doke Celtic da kwallo biyu da ɗaya a gidan celtic sai psg a gidanta kasar faransa ta lallasa andalus da kwallo biyar da nema inda wannan rukuni kuwa kungiyar kwallon kafa ta psg take jan ragaman da maki sha biyu sai baya mun take mataki na biyu da maki tara celtic tana mataki na uku ne da maki uku sai andalus take mataki na hudu ba tare da maki ba idan muka dawo rukunin ca kuwa kungiyar kwallon kafa ta Roma ne ta caccaka kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da kwallo uku da nema sai Atlantico Madrid suka sulhunta ɗaya da ɗaya tsakanin kansa da karabak a wannan rukuni na cewa roma tana jan ragaman da maki takwas sai chelsea ta na kasar ingila take mataki na biyu da maki bakwai atlantico madrid na kasar spain tana mataki na uku da maki uku karabak tana mataki na hudu da maki biyu a rukunin da ko olympiacos sun sulhunta sifili sifili tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta barcelona kasar spain sai sporting cb ta tashi ɗaya da ɗaya tsakanin ta da juventus a wannan rukuni barcelona na kasar spain tana jan ragaman da maki goma juventus tana mataki na biyu da maki bakwai sai kungiyar kwallon kafa ta sporting cb take mataki na uku da maki hudu yayin da olympiacos take mataki na hudu da maki ɗaya a yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin na rukuni inda a rukunin e kungiyar kwallon kafa ta sabila na kasar spain za su karɓi bakunci butin spartak moscow na kasar rasha sai liverpool na kasar ingila su karbi bakuncin morebo a rukunin fa kuwa kungiyar kwallon kafa ta napoli na kasar italy ne za su karbi bakuncin manchester city na kasar ingila sai kungiyar kwallon kafa ta shakhtar donetsk na ukraine fafata da kungiyar kwallon kafa ta feyenoord na kasar netherlands a rukunin ga kuwa kungiyar kwallon kafa ta kasar foto wato foto za su karɓi ba kuncin kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig na kasar jamus a kasar turkiya kuwa ba sector ne za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa wato monaco za su buga wasanni nasu da misalin karfe shida na yammaci a gogon najeriya sai rukunin ha inda kungiyar kwallon kafa ta tottenham na kasar ingila za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta real madrid na kasar spain masu rike da kambun kofin Kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a kasar Jamus ko za su karɓi bakuncin Apple ne na kasar Cyprus za wasan ne da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, kamar da kasar chari. Idan muka dawo kasar Ingila kuwa bangaren labarin kungiyoyin kwallon kafa na kasar Ingila za mu leka kungiyar kwallon kafa ta Tottenham inda kungiyar kwallon kafa ta Tottenham din ta yi hukuncin dakatar wa magoya bayanta su biyu daga shiga kallon wasanta na iya tsawon rayuwarsu. kungiyar ta Tottenham ta ce ta yi wannan hukuncin ne bisa kan bisa kama magoya bayan da ta yi da aikata abin da bai dace ba wa magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta West Ham a wasan da ta yi da Tottenham a inda kungiyar kwallon kafa ta West Ham din ta doke Tottenham a gidanta da kwallo uku da biyu a gasar English Football League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan zagaye na 16 wato kiwa ɗaya wanda hakan ya yi sanadiyyar cire Tottenham a gasar an buga wasan ne ranar Laraba 25 ga watan goma na shekara 2017 a filin wasa na Wembley. Kungiyar ta ce ta ga faifayin bidiyo na magoya bayanta inda suka yi fitsari a cikin kofin gilashi suka kuma ɗauki fitsarin da kofin suka watsa wa magoya bayan ƙungiyar kwallon kafa ta West Ham wanda yin hakan laifi ne babba don haka hukumar gudanarwa na Tottenham ta ce ko kaɗan ba za ta lamunci irin wannan mummunan ɗabi'a ba don haka ta yi hukunci wa wa'annan magoya bayanta da suka aikata wannan aika-aika ta kuma gargaɗi sauran magoya bayanta da su zama masu bin doka da oda don gujewa abin da zai kawo da mutuncin kungiyar a idon duniya iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya